bismillahir rahmanir rahim ta leko ta koma kashi na goma sha takwas su kan su ɗin ba su ɗauka shi ba ne shege boss cewar david alhaji macuci kuwa duk mata gugun da yake a ƙasa sai da cikin sai ya tsirga masa nan da nan tashi ya tashi nan da nan tashi hankali ya kirfto da yake ji yukurin tashi ya amma ya ga mutane na tuttuɗowa ta ko'ina can sai ga mai gari da tasa tawagar ashe shi kabir na sa aikin tafiya zuwa da mai gari direba su ma duk sun yo baya sun faka motocinsu da zuwa mai gari ya fara tambayar lafiya yaro cikin girmamawa babba cikin girmama babba ya karasa ya gaisar da shi sannan ya masa bayanin komai sai a nan wanda sai a nan wanda ya nuna masa alama ya fito yake fadar cewa daga wani ƙauye ya biyo sa daga wani ƙauye ya biyo sa dan ya damfari dan uwansa wanda da dalilin hakan ya sa da dalilin haka yana can kwance ba lafiya saboda asarar da ya tafka kuma dukiya ma ba sa kadai ba har da sama rayu kullum ana masa zarye gida ana ci masa mutunci shi da iyalansa har ta kai yanzu wani nasa baya fita waje sai dai ya dawo fasashen ya dawo da fasashen goshi an jefe sa kowa sai da ya tausaya kowa sai da ya tausaya masa ago nan mutane suka fara tambayar a gabar konan duka motocin aka bude kowace cike da cike da yayi cikin takaici mai gari ya kalle sa ai kuwa ka yi kuskuren zuwa min gari zaka fuskanci hukunci mai tsayani kai kuma yaro Allah ya tsara rayuwarka daga sharrin irin waɗannan macutan dan suna nan da yawan gaske cikin al'umma ka ɗauki kuɗinka ka tafi wancan yayin ku juye shi can wancan ramin waɗannan 'yan banzan kuma za ku gane ba ku da wayo ya nuna 'yan daban kai ya ɗaga ya je ya ɗauki jakar ya tunkari wannan mutumin hannuwansa ya kama ya sa masa jakar wannan kuɗin naira miliyan shida ne Kudin barkono buhu ɗari buhu uku akan naira dubu takwas takwas kuɗin buhu talatin ya kama dubu hamsin da hudu na cika mai sauran ne da zubar kyautatawa ka je ka kai ma dan uwan naka ya biya masu masu bin sa bashi ya saka jari ya juya ya musu alama nan duka suka biyo bayansa yayin da mutumin ya durkusa agun ya fashe da kuka mai gari ne ya ta bashi baki har ya tashi saka koma cikin gari nan ya sa aka kamo mai macucin nan shi da yaransa a bakin mota duk suka tsaya kamar yadda suka ga yayi sai da ya ji magamin ya juyo ya kalle su ya kalle su kuna mamaki ko dan na bayar da waɗannan kuɗin sanan nama wancan mutumin haka ko to bari ku ji shi wancan wanda na bawa kuɗin kai kabir dan uwanka ne ai ba kabir ba su kansu sauran ɗin sai da suka tsorata saboda ta turanci yake magana yadda kowa zai gane a cikinsu da azama kabir ya matso dan uwana kuma bas taya kafadar sai dafa kar ka damu ba za ka san su ba saboda ita kanta mahaifiyarka yanzu ta gan su ba za ta gane su ba wannan da ka gani da shi da wancan da yake faɗa babansu shi mamaku ta fara aura mutumin manomi ne yana son mamarsu amma kishiyoyi sun hana ta zama a wahale dai ta tafi ta haifi yara biyu daga maza shi haushinsu da haushinsu ya ƙara ƙaruwa suka san me suka suka raba su ya kore ce ya kwace yaron shi wannan kenan lokacin yana da shekara biyu bayan babansu babansu matansa biyu da suka riga shi rasuwa duk sai aka hada mashi 'ya'yan waɗannan dukiyarsu yake juya musu shin wannan mara imani shine wannan mara imanin ya je ya sa na san hakan ne sanda na je can tsatsina garin su waɗannan wannan dan uwan naka ne siyan auduga da sani na nazo zo na wannan cinikin ni na ba da cigiyar duk inda aka ji labarin sa a fara min shine ni ma na kulla mai ciniki yanda zai rude ya yadda mu haɗu dan ba da kowa yake haɗuwa ba sai ya zaba rungume saka bir ya fashe da kuka dariya ya hau masa la big boss na kuka da kansa ai ya kamata ai ai kamata yai ka bayar wa wasu su maka ka biya su bishir ba shiri kabir ya yi dariya na gode sosai bas da kai hidima da kai hidima domin ni da wannan makudan dukiya haka haba kabir ka bar gode min kalli fa kai yadda ka manta da kowa naka ka zauna da ni sanda bani da kowa sanda bani da abokin shawara ko ya ko wanda zai taimaka min ita kan dukiya ta har da taka har da taka gudunmuwar don haka dole in taimaka maka nan suka buɗe motocin su suka shiga su ma kowa ya shiga tasa suna ta mamakin wannan abu ba maka kabir ba balaraba me ya rage yanzu inna da ke bakin wata randa take magana da balaraba ba komai inna na kai komai yanzu kawai duhu nake jira ya ɗanyi na rakata ba da duhu nake so a rakata ta ba so nake a rakata gari fa yau kowa ya ga shigar ta ɗakin ta wai tana ma ina ne tana matafa inna wai bata gama kwashe maganin ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu nake tambayar baki gama kwasar maganin ba na gama inna buhu buhu nake zuba shi kin garwa ruwa ake yanzu kar ya lalace haka ne mariya ki kula sosai da maganin sa kin san malam ya ce kar a yi tsallaken koda kwana ɗaya ne ki dage da addu'a Allah ki dage Allah zai ba shi lafiya to inna insha Allahu zan kula Allah ya bada sa'a maza dauka dauki galanki balaraba ke ma sana ki kuje suna fitowa kowa yayi kowa yayi rai da ido amma babu mai tankawa ta gaban malam suka wuce amma bai yi magana ba sai ma ya kamar bai gansu ba yan layin ma har da leke wasu sai murna suke dan dama kowa ya so ta koma ɗakin ta tuna amma wannan malum malum din ya hakan kama hanyar ko da suka shiga gidan ba kowa sai salamatu makwabciyarta tun ta da tana ganin su ta fara guda Allah ya yi mariya zuciyar Hamza dan bakin ciki sai dai ya mutu nan da wata tara mu samu kanin Hauwa sannan ku da zuwa har daki ta bisa tana murna nan suka yi ta hira har makaruba sannan suka tafi har balaraba ita ita tana sai gobe buta ba mata dauka ta alwala tana sallah suka shigo shi da kawu sunusi kaga yaya tana sallah ka zauna ka jira ta idan ta idar sai ta baka furar ko kai kawai ya daga na dan shi dama tun fil azal ba magana wahala take masa kawo su suna fita shi ma ya fita tsakar gida ya zauna a kasa abin gwanin tausayi tana sallabewa ta fito da sauri dan ta gansa zaune kasa tsakar gida gunsa ta nufa baban hawa mai yasa ka zauna a kasa kasan ya kalla sai kuma ya miƙe yana kallon ta fura zan sha ya faɗa kan tsaye to mu je ɗaki ga ta can ta juya zuwa ɗakin bin ta da kallo sai da ta shige kamin ya bi ta da ya shigo ma kasan sabuwar ledar ya zauna ya har da kafa farar ta bashi ya shiga sha cikin tsuntsuwa sai da ya sai kwarfe ta ya ga Williams kamin ya turo mata kwanan daukewa ta tana murmushi dawowa ta ta zauna can da can da gaji da saurin da ta gaji da shirin ta ce ka san hawa wa yarka kai girgiza ban san ta ba tana ina tana can ta yi aure kai kawai ya daga in ana ambatar hawa nan kirjinsa zafi yake masa gab da sallar ishaka wasu ya shigo suka je sallah kamin su dawo ta hada mai ruwan wankan magani da wanda zai sha dama yau ne za a fara don ba a so a yi ana yi kan idan mutane da yawa da suka dawo din ma da su din goshi ta sa shi ya yi wankan kuma ya sha bayan awa biyu ya kwanta sai jikin ya dau zafi nan ta yayi ta rawar sanyi duk rufar da take masa baya hana jikinsa rawa dama haka ne makaran abin sai da asuba sannan ya daina kuma ya bacci ko da kawu ya zo su je sallar asuba sai haƙura da ya tashi wajen karfe tara sannan ya yi cikin ikon Allah a kwana bakwai jiki ya fara daina zafi kuma yana fita shi daya kuma ya dawo har siyan abu yake zuwa bakin kasuwa malam da soyaba abin duniya ya musu yawa ga zakiya ba lafiya kullum da cin ragada da soyaba ta rasa kan abin haka malam ba abin da ya dame shi bare ya tuntubi ko da wata matsala ne yau inna zaune rumfar yau inna tana zaune a rumfar da take suyar kuli sai ga zakiya ta shigo tana gwagure taurake zakiya zo nan inna ta kira ta ganin inna gani inna sauranan ki faɗa min me ke damin ki ne kwana biyu um, um dama dama dama me faɗa min zan baki magani to mu je daki na faɗa miki karima matar kanin malam ta kira ta ci gaba da suyar ita kuma ta tashi saka shiga daki suna shiga ta fara kuka faɗa min to ina jin ki dan Allah ki taimaka min wallahi ciki ne da ni na rasa wa zan faɗa mawa innar mu bata damu da ni ba gashi bana wa gashi bana wa biyayya bare bana ma baba biyayya bare na samu a baki a bani shawara kirji ina ta dafe subhanallah kawai take ambata garin yaya haka zakiya wallahi inda tsautsayi ne na shiga uku ta na kuka zakiya zan taya ki da addu'a Allah ya ba mu fita amma kar ki fara ko kawayenki bare in narki to inna gode ko na ko na dawo ko na dawo nan ina kwana tunda inna hawa bata nan eh kina zuwa har dai ki fakkar dai ki fada wa kowa ba zan fada ba inna ta tashi ta fita ba bakin gado inna ta zauna tana ta dafa kanta har ga Allah ta ji tausayin zakiya ji ta tamkar yarta da ta haifa ce take a wannan halin insha Allah za ta bata taimako na addu'a a ranar gaban inarta ta fito da shige dakin inna amma ba ta magana ba dan ta kasa ba dan ta kasa kwana shida tsakani cikin dare ta tashi babu lafiya nan inna ta yi mata jike-jike har kusan karfe biyu na dare ba jimawa sai ga cikin ya bare cikin sirri inna ta gyara ta tsaf gidan ba wanda ya ji ko ya gani cikin kwana uku ta yi rar amma ta shiga hankali sosai kowa ma ya dinga mamaki amma fa bata kula ba ta kula innarta iyakarta da ita gaisuwa ita ma ta safa kawai ko malam bata kulawa kuma kullum sai ta jewa mama sun yi aiki tare da gida sai dare take tafi ke tafiya kuma game da samun saukin ababan hawa. ba da taɓa faɗa ma kowa ba ta ja bakinta ta yi shiru dan yanzu baya mantuwa kuma yana mu'amalarsa da kowa normal matsalar ɗaya ce ya kasa tuna da ita mama ta ce hakan ma ya ishe da tun da kwakwalwarsa na aiki kamar kowa hakan ma ya fi ita ba ta son tada zaune tsaye yau aka tashi kawo nusu zai tafi hankalin malam ya tashi ya rasa ina zai sa kansa kuma malam ya ce mai ba ya ce mai ba za a yi tafiyar nan ba ba za a yi tafiyar nan ba ba ma zai tuna da su ba bare ya so komawa har kawu ya gama sallama har kawu ya gama sallama ya fito malam tsoro kamar sabon mahaukaci ya kasa zama guri daya a gabansa kawu ya fita yara suka bisa da tsarabar da ya yoma surukarsa in ji shi kuma ya bar ma laraba dukkan abin bukata har da dan makaranta duk da ya kusa da da'awa hutu baban hawa ne ya karkasa har tasha ya hau mota wai ba zai kira suka bir ba wahalar ta yi yawa a kawo sa kuma a zuwa a ɗauke sa shine ya taho kawai haka abin ya tafi zakiya ta haka abin ya tafi zakiya ta yi lafiya sosai kuma duk ta daina kula waɗannan 'yan iskan ƙauyen ta kama kanta yanzu ba har makaranta take zuwa kawo sunu suna tafiya malam ya fito za shi gun malamin sa makaryaci sai ga almajirin wancan malamin wai an ce zo malam balele ya mutu ai saura kaɗan malam ya hau kwashi wando ya sau kwashi wando yana zuwa ya faɗa ma yaron ya faɗa ma yaron ya koma cikin gidan a miliyan ya ɗau buta ya shirya makewayi bayan ya fito haka ya nufi gidan mutuwar sai da sai da daga baya matan gidan suka ji me ke faruwa sannan su ma suka ɗunguma a haka malam balela aka zurkuma shi cikin ƙasa yana ji yana gani wajajen karfe takwas na gama askar da dukkan addu'o'i ina san addu'o'i na sannan na koma kwanci na koma na kwanta nan bacci mai nauyi ya ɗauke ni ban farga ba 11 suka shigo gidan kowa ya nufi mahuta a kafar bene ya tsaya ya kalli kabir baba kabir a bamu abin break in ba haka ba na tashi na tashi yayarka ta girka dole Allah ya baka hakuri tsara aradi zan kawo ya juya ya fita shi kuma ya haye yana dariya a kofar ya tsaya yana kallo na lallai yarinyar nan bacci ya raina ta aure shi amma ya ya raina ta aure shi amma ba aure shi amma bara ya sauki mata shi toilet ya shiga ya cike bab da ruwa da dabara ya cire hijabin ya dauke ni sai ka ce wata bebin roba ya shige toilet ɗin ji na zan sheki hakan ya sa na tashi a firgice ina wage wage gashi na yayi lumus ya kwanta saboda ruwa dariyarsa ta sa na kalli inda yake ko fuska ne na fara dukan kukan ina dukan ruwa na fara kuka ina dukan ruwa wani kala na basa mai rudar da sassan jiki bakin bab ya zo ya tsaya yana murmushi hannunsa ya sa ya shafa jikakken gashi na sun kuyoyi sun sumbaci ya sumbace ni ya sumbace hancina da lips bai ankare ba da janyo sa ciki gashi jins ne jikinsa tashi zaune sosai jan tashi zaune sosai janyo ne yayi sa sosai gashin da ya liƙe min a fuska yasa hannu ya janye kansa ya nuna alamar ni din ni ma kan na daga masa alamar eh cije ne ya buga min yatsunsa a fuska fada na ɗaga irin ko a jikina ido ya zaro yana girgiza kai gwado na masa na matsa na matsa baya da shi ina dariya kallo na kawai ya tsaya yadda nake dariya abin ya burke sa ruwan ya ɗiba ya zuba min a fuska a hankali ya haɗa da hannunsa ya shafa fuskar lumshe idanuwa na ne dan na ji saukar hannunsa har cikin jini na ɗago ne yayi duka ya ɗora bisa kafarsa haɓa ta ya ɗago yana bin fuska ta da kallo kamar yana neman wani abu idan ya sunkuyo ido ya sunkuyo ya sumbace ni saurin shigewa jikinsa ne muka runguma juna muka rungume juna tura fuskar sai cikin gashin da ke kwance a wuya duka hannuwansa yana shafar bayan rigar ya tattara ya tura hannunsa ciki yana shafar zallar fatar jikina ƙara kankame sa na maganar sa na ji kasa kasa anya ko kanwar yayin ta ba a matsi ba a matsarake ba ya ƙara shi yana dariya kai na dago na sauna sosai kallon cikin idon juna miki murmushi ne na ɗebi ruwan na zuba masa aka kafaɗa ta dora a hannunsa ya sauke hannun rigar saura kaɗan ta sauka ya barta ruwan ya ɗiba shi ma ya zuba a tsakiyar ƙiyar ƙirjina sannan ya sun sumbaci gun kansa na tallafo na shafa sajen sa bai ankara bai ji bakina kan na sai da jikinsa ya amsa sosai gobe ya kara ya karbi kyakkyawan tayin da aka masa special romantic ya karba daga kanwar tasa na gagara mantawa sa kuwa sun gagara tsayawa wuri daya yawo suke cikin riga ta yana shafar duk inda ya ci karo da shi da kaina na zara sa a nasa na kwanta a kafadar sa gashi na ya shiga shafawa yana mai da numfashi dukkanmu mu a kulle kamar an tsikare ne da sauri na dago kaina da mi na matsoyi a kunne na ya dora bakinsa na ga so ki zama matar aure ta gaske murmushi na yi masa ban fa gane ba har yanzu hannunsa ya ɗora kan cikin yana yawo da shi ba so ke ke maki ciki ba walo ido na duka waje wukin lamike na fito rigar tsare na ja toilet a na fito rigar na zari na jawo toilet na jawo toilet a hanya na gama daura shi ina shiga ɗaki na haye gado katon bargo na ja na jiki na har kaina kunya ce take min wani irin sa kunya ce ta kama ni wani irin sakata ji ni kamar kasa wani irin na ji kamar kasa ta tsage na shige jan barkon da yake ya sa na ƙara naɗewa amma sai da ya ciro ni jikin shi na shige na kwakume shi ba zai kalla murin fuska ba wai meye na buya ne daga fadar gaskiya ni wallahi ba haka bane ya ne to wai faɗa min ni ban shirya ba sai yaushe dagowa ne na ƙara na fara kirga yatsuna nan da shekara bakwai baya ya yi saurin ja wai ma kallon me ke min ne yaya na mana to kuwa ki soke shi hama ko kika mai da ni ne tsabar dariya na ci na sai da ciki na ya kulle ba shiri na sake na sake shi na fito kallo na ya tsaya yi nuna sanai yayan kanwarsa kawai ka ce kai ne a matse shine zaka min sharri